Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asuma na shi ke muku lalemar harbin a cikin shirin na yau Laraba 5 ga watan Juwan 2024. A cikin shirin zaku ku cewa yau 5 ga watan Juwan ranar ce ta muhalli ta duniya. Takin ranar shi ne farfado da kasar noma za mu shi kokarin da ma'aikatar muhalli ta nigeria ta yi a cikin shekaru bakwai. shugabannin ƙananan hukumomi na jihohin doso da maradi sun yi wata haɗuwa da ma'aikatar hulɗa ta ƙasar swiss a doso muna tafe da ƙarin bayani rahoton musamman na yau zai yi magana akan ƙarin farashin shinkafa ta gida a jihar tilibiri farfado da ƙasa hamada da jurewa fari shine takin ranar muhalli ta duniya ta yau biyar ga watan juwan a nijar taɓarɓarewar ƙasar noma na taka rawa wajen samun ƙarancin a fannin amfanin gona rashin wadatar cimaka da kuma talauci saboda haka ne gwamnatin kasar ta dukufa wajen farfado da kasar noma wato da suka taɓarɓare kanal sumana isufu shugaban sashen farfado da kasar noma da yaƙi da hamada ya muna ƙarin bayani Daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2023 muna cikin wani hali na kimanin miliyan guda da dubu dari bakwai na eka da aka farfado. Waɗannan ayyukan farfado da ƙasa sun kawo tasiri na sake farfado da shimfiɗar muhallin halittu. A fannin muhalli da dawowar wasu namun daji a bangaren wasu keɓaɓɓun gandun daji. Haka kuma a fannin al'umma ayyukan sun taimaka wajen ƙara ƙarfin haɗin kan ƙasa domin ayyuka ne da suke samar da kuɗin shiga ga al'ummomi kuma yana taimakawa wajen bunƙasa wasu sauran ayyuka hakan ya rage zuwa taburada akwai kyautatuwar ingancin abinci domin waɗannan ayyukan farfaɗo da ƙasa sun taimakawa al'ummomi samun kayan da ke shiga cikin cimakarsu mu ɗauki misalin zogala a agadez bayan faɗin ruwan sama na farko a makon da ya gabata a wasu yankunan jihar masu noman garake sun sa hankali ga samun amfanin gona mai yawa waɗannan ruwan sun zo daidai a lokacin da ake buƙatar su musamman ga manoma albasa ko kuma masara ahmed uha mataimakin shugaban masu noman garake na agadas ya yi wa anise karim ƙarin bayani a cikin wasu ƙoramu na ƙaramar hukumar Tablet, eh, cikin ƙaramar hukumar da baga an samu ruwan sama an samu ruwa da suke malala sosai domin baiwa shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa damar ta cika an samu wani sauƙi domin zafi ya rage yanayi ya kyautatu idan aka kwatanta da makonnin da suka wuce abin da ya kawo ta walwala ga manoma gaskiya wani abun sambarka ne ga manoma wannan yana ba mutane ƙwarin gwiwa za su fara ayyuka ayyuka musamman ma gyaran gonaki domin sanya itatuwa da albasa haka kuma shirya wani fili domin sanya masara abin da ke nuna manoma suna cikin farin ciki kuma muna fatan wasu ƙoramu za su kawo ma'aikatar magajin garin alit ta gayyace wasu masu angonni domin su ba da haske a game da ayyuka na rashin da'a da wasu mazauna angonin ke aiwatarwa da suka hada da mamaye wurare ba bisa ka'ida ba Omar Jibji, sakatare jeneral na karamar hukumar Arlit, ya yi wa Muntari Abdullahi ƙarin bayani. Eh, unguwanni da dama ana kawo ƙorafin cewa an kashe hanyoyi har ya zama ana samun sa'insa da mazauna unguwannin don magance matsala muka tura wasiƙa ga shugaba na gunduma prefe muka sanar da su da cewa za mu lansan operation ta markaj duk abin da shafi gini bisa titi za mu je tare da ekip na meri za a sami shukurwa za a ba shi sati biyu na mutum ya tashi eh, idan sati biyu na suka wuce meri ta alati za ta bi duka hanyoyi wanda ka'ida ta bata doka ta bata na wannan wurare a gudda su daga bisa titi ita da haka ne muka taro masu unguwanni tunda su ne suka hanyoyin da ke masu wannan matsalolin tare da su ne za a je kowace unguwa lungu da sako inda suke zaton hanya na yan ka kashe za a fiddo plan gaban mai unguwa a diba in ya tabbata hanya ne za a bi hanyoyin da doka ta bada na a shi daga wannan wurin daga ranar uku zuwa hudu ga watan juwai an gudanar da wata haduwa tsakanin shugabannin kananan hukumomi na jihar doso da na jihar maradi a doson tare da ma'aikata wato mai kula da hudu aiki ta kasar swiss a game da shirin ma'aikatar mai tallafawa kananan hukumomi madam zina omar shafar mai kula da shirye-shirye na ma'aikatar ta yi wa na hadiza hassan karin bayani Haɗuwa ce don mu samu mu tattauna da sabbin gwamnonin da'ira da kuma ma'aikata na wurin jiha don kuma mu iya tattaunawa a kan kaddamar da tsari na ƙungiyar dangantaka da SIS take tallafi cikin jihar Dosu. Mu kuma gani yadda aiki yake tafiya don mu kuma iya bayyana niyyarmu ta rakiyar waɗannan hukumomin kuma mu cika dukkan alkawaran da muka ɗauka. haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na jihar tilibiri a sakamakon wata sanarwa bayan jerin gwano na lumana a ƙarshen mako sun yi allah wadai da hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ake cigaba da halaka rayuka a iyalai da dama hamma umaru mamar sakatare janar na haɗin gwiwar ya yi wa abdulaziz hasumi ƙarin bayani Eh, wannan eh, aiki na da manufa biyu. Manufa ta farko ita ce ta yin juyayi da adoi ga dukkan fararen hula da sojoji da wannan matsala ta rashin tsaro ta rutsa da su a yankin Tilaberi. Na biyu kuma yin kira zuwa ga hukumomi domin su kafa wani yanayin dawo da zaman lafiya cikin yankin Tilaberi. Domin haka ya tabbata dole sai an ɗauki nauyin wasu batutuwa. Mun gabatar da batutuwa cikin sanarwar mu a matsayin koke-koke zuwa ga hukumomi domin yankin Tilaberi ya samu warware matsala da ta kawo tashin hankali cikin yankin musamman ma a 'yan kwanakin baya-bayan nan ana lura da karuwar hare-hare kamar harin boni da jambala dukansu da aka kai su tare. a gingimi matakin haramta zirga-zirgar motocin da ake kira yal kurkura na ci gaba da yin mummunan tasiri a kan tattalin arzikin gundumar mutuna muku cewa fiye da watanni biyu kenan da hukumomi suka ɗauki wannan mataki bisa dalilai na tsaro gashe shurumi dan fafutukar kungiyoyin farar hula ya yi wa abdullahi maina ƙarin bayani an samu matsala sosai masu harkan kurkura akalla kaɗan kishi da sun yi ɗari hudu muna ganin su gaskiya zaman banza ne suke nan suna fi sabila kuma zaman banzan nan yana iya jawo abu da yawa a ciki magabatan mu abin da muke so da su su tashi su kama a sa ka'ida guda su tsaya su ma tsayin daka su yi aiki a kan shi ba su bar su kara zube irin na farko ba gaskiya in dai matashi ya zamanto dan gari ya kamata a san ya san yana jin ciwon garin su da gidansu dukan mu ɗaya ne abin da wani bako zai zo yayi kai na gari bai kamata ka zo ka yi ba in an ce ka bari ka bari in an ce karka fita wajen nan karka fita an sayi ma kurkuren nan dan ku samu ku ci ne kenan ba dan ka bata gidanku ba da garin ku aka sayi ma a daidai lokacin da sallar lai yake matsowa an saka dabbobi sosai a garin gaya to sai dai matakin rufe iyakoki na haifar da rashin masaya na kasashen waje waɗanda kamar yadda aka saba suke zuwa da dama wannan halin na kuma janyo faɗuwar farashin dabbobin musulari wasu masu sai da dabbobin a hirsu jiya da wakilinmu fadil alu kaso raguna tana tafiya kaɗan kaɗan farashin raguna yana bambanta ana samun raguna na jika 100 jika 99 jika 54 jika 55 waɗannan ragunan su ne aka fi wallahi tunda an ka rufe boda baki ba sa zauwa komai ya tsaya ba kasuwa akuya uku na kawo tun da safe kowa bai taya ba an like hanya babu raguna da mutane suna sai sai su kai kutunu amma yanzu babu hanya ana kiniki kuma muna haɗowa babu riba rago yana jikka ɗari da hamsin sai a sai shi a jikka ɗari baki ne suke zuwa nan suna sayan raguna yanzu ba su zuwa kenan dole a sai da raguna haka domin mun fi dan samun riba kuma wani lokaci muna faduwa akwai lokacin da muke rage kuɗi domin mu saida abin da ke faruwa yanzu jiya ne hukumar 'yan sanda ta masu farin kaya ta gabatar da wasu mutane uku da suka aikata kisan gilla uku a yamai tsakanin 15 ga watan mayan da uku ga watan juwan na 2024 mutum na farko ma'aifinsa ne ya halaka halahira na biyu kuma wata mace ya kashe a ɗakin wani otal a yamai sannan na uku mutum ne ya kashe a unguwar gamkale ta hanyar amfani da makami na gargajiya binciken da a gudanar ne ya kai ga cafke waɗannan mutane masu shekaru tsakanin 20 zuwa 25 a duniya kasar Bashe Koli karo na uku ta kamfanoni da masana'antun al'adu na Nijar na gudana daga 1 zuwa 6 ga watan Juyan da muke ciki a cibiyar al'adu Umaru Ganda sai sai oje da ke yamai. Manufar wannan baje kolin shine karfafa wato kasuwancin al'adu na ƙasa in shi maki garba babban daraktan ma'aikatar da ke kula da bunƙasa kamfanoni da masana'antun al'adu na niger a hirar shi da ali munkaila usaini muna da burkina faso da mali da aka gayyace su da su zo wannan baje koli a bangaren wannan baje koli kuna da kowace tsangaya kula da fasa'ar zane wasanni akwai kuma silima kuma daga wancan bangare littattafai da kuma sauran kayayyakin al'adu da ke rakiyar dukkan waɗannan waɗannan tsangayoyi abinda aka lura da shi akwai kwararar mutane akwai kuma tarukan karama juna sani da horo kuma maudu'ai da dama ne aka tattauna kansu wannan shekara ba mu riƙe lasisi a matsayin sharaɗi ba waɗanda suka zo da lasisin ɗin apec ko mai fasa'a mun ce ga waɗanda suke da wata fasa'a mai kyau suna iya gabatar da ita akwai wasu masu kwarewa na cikin jihohi da suka zo a nan ko kuma aikin da suka tsara yau Sabon daraktan wasannin motsa jiki na jihar Doso na fatan ganin ya bullo da wani sabon tsari don karfafa fannin wasannin motsa jiki a jihar. Wannan kuwa ta hanyar kawo haɗin kai tsakanin 'yan wasa na bangarori daban-daban. sai ne Adamu sido shugaban sashen wasannin motsa jikin a jihar Doso, ya yi wa Salamatu Kadiri ƙarin haske. Mun fara ganawa tare da shugabannin kungiyoyi mun yi taron tuntubar juna na farko yau ina da kusan sati guda kan wannan matsayi. Mun fara da wata haduwa tare da dukkan shugabannin kungiyoyi na yankin Doso mun yi musanya tare da shirya ayyuka na nan gaba ma'ana daga yanzu idan akwai wani aikin motsa jiki kowane shugaba na liga sai ya zo ya kawo goyon bayansa ga motsa jikin ko da bai shafe shi ba kai tsaye. Dalilin ke na muke maganar haɗin kai domin mun motsa jiki wani ginshiƙin haɗin kai ne na al'umma da zaman jituwa kuma ta hanyar motsa jiki za mu iya isar da sakonni domin motsa jiki a doso ya kasance wata turbar matasa. sai rahoton namu na musamman al'ummar delivery da duk waɗanda ke amfani da shinkafar nijar wato rijin nijar a wannan jiha suna fuskantar hauhawar farashin shinkafar shinkafar ta gida wadda bahunta fadi da ake saidawa a jika goma sha ɗaya zuwa jika goma sha biyu a yau ana saida shi sama da jika ashirin da biyar manoma shinkafar na tilibiri sun yi bayani akan dalilan ƙarin farashin buhun shinkafar a wannan rahoto na alamin washar da aka fasara. Muna a kasuwar birnin Tilabiri yankin da ya kasance babban yanki na kogin Isa inda ake noman shinkafa sosai a kasar Nijar. Amma tun yau da 'yan watanni mutane da dama suna nuna damuwa kan tsadar shinkafa ta gida wadda kuma al'ummar Nijar ta fi amfani da ita. A yau mutane sai sun kashe kuɗi da dama domin sayan sakon shinkafa guda a cewar wasu magidanta. Shinkafa ya yi cada. Da muna sayan shi a dala 60, 50, 80 da goma. sabon shinkafa da ya hito muna da yana zo da sauki ashe yanzu ma a jika 25 na siya shinkafa yanzu shinkafa 25 na tafi. a da muna sayan shi a jika goma jika goma sha ɗaya da jika goma sha biyu mu talakawa in abincin yana da arha mu ya yi kwanta kwankwan shinkafa ya ƙara kuɗi a da dala 60 yake amma yanzu sai dala 70 tamanin, don ka samu kwankwan wannan haho farashin shinkafa ta gida na da dalili da dama a cewar wasu manoman shinkafa hammai wani manomin shinkafa ya bayyana dalilan gara wote dogone idan takin zamani ya sauki duk shinkafa ma tana yin sauki man fetur ya yi wuya a yanzu dai wuya yake matsalolin ga biyu suke damuwar mu manoma injinonin mu suke shawo mana ruwa amma yanzu matsalar ta yi kamari sosai a da ka iya zuwa sayan sakon takin zamani a shika 60 shika 70 dole shinkafa ta yi tsada tunda shinkafa ba ta yi sai da takin zamani shinkafa da in ta yi tana shika goma sha biyu shika goma sha biyu da rabi dole a yanzu ta yi tsada kun ga yanzu mu da gazi cikin da muke abinci da shi ma muke aiki gas yana bata injin zamani baya jimawa kamar wanda yake yi da man fetur a yanzu idan an kanka da man fetur lita hudu ma babban matsalaci. domin dawowar daidaituwar farashin shinkafa ta gida masu cin shinkafar da masu sayarwa da kuma manoman shinkafa sun buƙaci hukumomi da samar musu da takin zamani da kuma man fetur domin ƙara bunƙasa noman wannan cimaka a yankin na tilaberi Tumarla, masu haure ƙarshen shirin marcin yau kenan a huta lahiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 06 88 54.